C'est un courant qui a émergé et qui s'est proposé de redéfinir la religiosité musulmane. Wani lamari ne da ya bunƙasa kuma ya yi wa harka addinin musulunci sabuwar fasara. Misali ya yi suka ga ƙungiyoyin addini da kuma jawabai dangane da addinin Islama a wancan lokaci kamar Tijaniya, Kadiriya da sauransu. Inda suka yi tunanin cewa me ke tushen addinin Islama menene ba na tushe ba. A wannan lokaci ne suka shigo da batun bid'a wato abin da aka kirkiro wanda bai da tushe a addinance. Daga nan sai suka ga cewa sauyin da ya kamata a kawo shi ne a kawar da duk wata bid'a da ake yi cikin aikata addinin Islama a zamantakewar al'umma ko a siyasance. Wani shiri ne na tsarkake addinin Islama. Ana iya gane lamarin salafiya kamar furta wani abin da ƙasa ke bukata, amma kuma wanda ba kullum ake fahimtar sa haka ba. Ina tsammanin abin da 'yan salafiya ke bukata shine al'umma ta samar da ƙasa wadda za ta yi daidai da tunaninta da kuma bukatunta. Daga ciki wani shiri ne na samar da ƙasar addinin Islama kamar yadda ake ji cikin bayanansu. Idan aka dubi dubi irin ayyukan da ke faruwa daga ƙungiyoyin da ake doka kamar 'yan salafiya wato hare-hare zuwa ga musulmi ya za iya gane wannan lamari al'amarin ta'addanci wato na hare-hare sabon lamari ne a cikin al'adar addinin islama baki daya wannan wani abu ne da ya kamata a rike idan na ce haka ina nufin ya kamata a aza ayar tambaya cewa a cikin wani yanayi ne wannan tashi hankali ke faruwa takan yiwu dalilai ne na addini ko ra'ayin addini masu cin karo da juna ko kuma wasu dalilai na al'umma da siyasa da ke sawa a yi amfani da addini addini wajen cimma wata manufa a matsayina na mai bincike haka nake fahimta ina ganin harin ta'addanci tamkar sakamako ne na wata ɗabi'ar zamantakewar al'umma